masu kallon mu barka mu da kasancewa da ku yau ma za mu nuna muku haɗin da za yi wanda zai ƙara maka girman a zakaranka kafin kuma zai sa ka ka daɗe kana yin idan za a yi wannan haɗin ana da buƙatar golgate kafin sai kuma coca cola so farko idan ka samu golgate ɗinka ka matsa shi daidai adadin wanda kake so ka yi amfani da shi sai ka coca-cola sai ka zuba coca-cola ne wanda aka sani so coca-cola ko wani iri ne sunan shi coca-cola ne aha amma za ka yi amfani da mai murfi saboda ka daɗe kana amfani da da ita idan ka juya ka juya to za ka kawo lemon tsami daman ga lemon tsami na riga na yanka lemon tsami na so za ka matsa shi a jiki idan ka matse shi a jiki sai ka juya ka juya ka juya shi ka juya shi ka juya shi har sai ya zama ya haɗe da gorge ɗin da lemon tsamin sun zama da kuma coca cola sun zama a ɗaya so yadda za ka haɗa shi shine za ka rinka zuba shi haka akan azzakarinka kana shafawa haka so idan kana yin wannan haɗin duk kullum azzakarinka zai ƙara girma sosai kuma za ka daɗe kana a jima'i ba tare da ka kawo ba so matanka za ta ji ka sosai ku dana mana subscribe sannan ku dana ƙararrawa domin samun ci gaba da sababbin eh, bidiyoyinmu na zarar mu ɗora su mun gode